أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يا قوم يوم الخميس شاد يرقوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دمو ليلة ذريه لتلاتين ترى هما يوم 31 ga watan biyar miladiya 2018 a wannan masallaci mai karin albarka masallacin marigayi alhaji haruna dan ja Allah gafarta masa domin ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma na watan ramadan kamar yadda aka saba wannan insha Allah shine majalisun mu na biyar a cikin wannan tasiri kafin a ci gaba da tafsiri a kun tambayoyi waɗanda suka yi kwantaitin jiya wanda ya ce ala gaba ko mace ni ce mijina ya ya ce mun kar na fita da na tambaye shi da na tambaye shi sai da na tashi fita sai na fita ta wundo to wai shin sakin yana nan koko ya sake ta koko wannan shine malaman fikin suke ce masa الطلاق المعلق ko su ce الطلاق بالتعليق malamai sun kafa shi gida uku akwai mutum ya rataye sakin matarsa da yin wani aiki na ta kaman wannan ya ce in kika yi kaza to a bakin aurenki ko na sake ki nau'i na biyu shine ya ce in rana ta faɗi yau na sake ki nau'i na uku shine rantsuwa ya ce wallahi in nai kaza matata ta sauku malamai suna da tattaunawa a kansu duka guda uku irin nata wannan shine nau'i na farko mutum ya ce ma matarsa in ta aikata aiki kaza ya sake ta malamai da yawa sun tafi akan cewa ta sauku can a cikin sahabbai a ruwaito akwai riwaya al-imam bukhari ya kawo ta a cikin sahih bukhari eh, da isnadi mu'allaqi eh, zuwa ga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma eh, ya ba da fatawar cewa duk mutumin da ya ce ma matarsa in ta aikata wani abu sake ta tuta haka an ruwaito al-imam al-baihaqi ya ruwaito daga abdullahi bin mas'ud shi ma fatawar sa kenan dan kuma malamai kusan duka al'a'immatul arba'a abu hanifa malik shafi'i ahmad ibn hanbal fahimtar su kenan idan mutum ya ce ma mata shi in ta aikata wani abu ya sake ta to da ta aikata wannan abin ya sake ta a gefe guda an samu wasu malamai da suke ganin ba wannan sakin musamman aka tambaye shi aka ce me yasa ka ce haka sai ya ce ai yayi ne dan ya tsorata ta katte to sai aka ce ya ce mata wai in ta fita ya sake ta sai ta fita ta windo ai ta fita ai so da kan an dauki magana wannan ta malaman ta sau so da kamar zaje su ji tsoron Allah su daina irin waɗannan abubuwa su ma mata su ji tsoron Allah su daina saba ma umarnin mijinsu mijinki ya ce ki fita to me yasa zaki fita in ki fita din nan fa kina cikin la'anar mala'iku ne domin mijinki ya hana ki yin wani abu kin kike ki hannu so da ka ji tsoron Allah a ɗauki aure a matsayin ibada ba wani abu kawai na hore na morewa ko wani abu kawai na ba a rika bata ma juna rai ba Allah shirye da wannan ya ce yana da tambayoyi guda biyu ya ce wai wani mai kuɗi ne a unguwarsu amma baya sadaka sai shi kuma yake jin ina ma a ce shi ke da wannan kuɗin sai ya rika taimaka ma talakawa da marayu da makamantan haka to shin wannan yana cikin hassada A'a baya cikin hassada ai kai fata kai ina kai ma da a ce kana da yin wannan dukiyar ta aikata aikin alkhairi kana cikin mutane guda biyu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya su a matsayin cewa suna da ladan aiki annabi sama ya lissafa ya ce innama duniya li arba'ati nafari Allah ya halicci duniyar nan ya sa nau'ukan mutane guda hudu a ciki to mutum na farko shine mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma sai ya zama yana amfani da dukiyar nan cikin abin da Allah ke so a gefe guda ga wani masani ya san hukuncin yadda ake amfani da dukiya shi ko da dukiyar sai rika kalla yana cewa o oh, ni ma ina ma a ce ina da dukiyar wani in yadda yake yi to kagan aka kishiyantar wancan baya yi sai ya fatan ina ma shi ma a ce yana da dukiya irin tasa amma ya ƙi irin aikin da yake mai kyau yi aiki mai kyau to daga shi ma yana da lada a wajen Allah wannan baya cikin hassada baya cikin hassada insha Allah sai shine ma malamai suke ce masa gibba al-gibba duk da asalin gibba kaga wani na yin amfani da dukiya cikin abin da Allah yake so sai kai fatan kai ma ka zama kamar sa ita ce asalin gibba to amma anan kishiyar sama na daukar haka ce ina ma dukiyan nan kai ma kana da irin ta amma kai ba za ka yi aiki mara kyau irin wanda wancan yake yi ba ba za ka yi rowa ba ba za ka ƙi yin aikin Allah da dukiyar taka ba za ka taimaki addini za ka taimaki talakawa za ka taimaki marayu Allah zai ka lada gudun wannan tunanin da kake da shi malam akan yi abin da za a yi akan yi akan yi abin da za a yi kabbara amma wasu su ce Allahu akbar wasu su ce Allah malam a yi mana ƙarin bayani ƙa'ida ita ce ba a ambatan Allah da suna mufradi kiran Allah da suna mufradi kwara ɗaya a ce Allahu ko Allah bid'a bai tabbata a sunna ba duk zikirin da annabi sama ya tabbar ya karantar to babu inda annabi sama ya karantar da ambaci Allah da lafazi ɗaya sai dai cikakkiyar jumla Allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammadin da sauransu za ka gansa cikakkun jumloli ne amma kawai faɗin a ce Allah shi kenan wannan bid'a ce eh, bai kamata musulmi ya zama yana yi ba babu girmama Allah a ciki shubhar da suke ɗauka ita ce aya da take cikin suratu al-an'am ulillah ثم ذوهم في خوضهم يلعبون وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء في ألا تقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله to wannan kulilla din ita suka ɗauka a amsa ce ai aya na cewa wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wallahi ba su ba Allah matsayin da ya cancanta su ba shi ba da suka yi ne iz qalu ma anzala Allah ala basharin min shi a lokacin da suka ce Allah bai so kuma wani mutum wani abu ba sai Allah ya ce masu faɗin wannan magana a tambaye su kul man anzal kitaba alladhi ja'a bihi Musa to musu waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi wanda ya kasance akwai haske da shari'a a cikinsa ka rika ɗaukarsa kuna rubuta shi a takardu sannan aka sanar da ku abinda ba ku sani ba ku da iyayenku shi Allah ce to ka ba su amsa ka ce qulillahu a ce Allah ne ya sauka ai qulillahu anzalahu ce amma a magana ta larabci ba larabe dama ya saba ko a hausa kana da shi sai na ce wane ne yau ya fara zuwa masallacin nan sai aka ce ai tanko ne ko aka ce tanko me ake nufi ana nufin tanko ne ya fara zuwa masallacin nan to shi ne a irin can aya kulillah so da ba a zikirin Allah da lafazi kwara ɗaya to a ce Allah ko kuma a faɗe shi da wasali a ce Allahu ko makamancin haka sai dai a ci kasa sannan su kuma masu yi ma cikakken lafazin to kasi wasa da abin za ka yi wani ma ya yanke ba zai ce Allahu akbar ɗin ba sai ce bar wani ya ce akbar ko kuma ya faɗi wani abu kai ga nan dai kamar izgili izgili ba izgili da sunan Allah qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum so da ba izgili ga sunan Allah wannan yake cewa shin alkunuti a sallar tarawihi ko tahajjud ana yin shi ne kafin ruku'u ko kuma bayan ruku'u duk mafi yawancin riwayoyi da suka zo suna tabbatar da cewa kafin ruku'u ake yi alkunutin da ake yi a sallar tarawihi wanda ake Allahumma hadini fi man hadaita ko Allahumma hadina fi man hadaita wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jikansa sayyiduna Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu ana yi ne kafin ayi ruku'u duk da al bukhari a cikin Sahih bukhari ya babi yake cewa babun al-qunutu qabla rukui wa ba'dahu Alimamul al-Bukhari mafi yawancin malamai sun ce abin da yake nufi yana nufin ko al-qunuti da baki da ake domin al-qunuti uku ne akwai al da ake na salatu tarawi ko salatu Lai, ko kai kai kai sallar dare ya halatta al-qunuti idan ka gama sallar ka ta dare kai wutiri to kafin kai ruku'u ya halatta kai alkunutin shine kunutu qiyamul layli kenan sannan akwai kunuti nau'i na biyu shine kunutun nawazil idan wasu abubuwa marasa kyau sun faru kamar ɗazun nan ake kira ake ban labari abin da ya faru a wannan musiba da take faruwa ta kashe mutane kawai da rana tsaka gagal wai shekaran jiya aka shiga wata lokaci wani ƙauye a cikin lokacin gamin ɗin tsafi a nan zamfara aka kashe mutane a yanzu maganar da ake ciki ana jin an tara gawaki sun fi arba'in da wani abu da rana sha biyu rana shekaran jiya ranar talata to in wannan in ya faru ya halatta ya alkunuti abu da Allah Allah madaukakin sarki ya mana maganin wannan damuwar ya mana maganin wannan fitina to shi ana yin sa ne an dauko daga ruku shi alkunuti na karshe shine alkunutin da ake yi na asuba wanda mazhabin malikiya da mazhabin shafi'iya suke yi amma duk riwayoyin da aka wato ba su inganta a game da wannan ba to shi ma suna faɗi cewa ana yin sa ne kafin ruku'u kuma ya halatta a yi bayan ruku'u to kaga wannan su ne alkunuti da ake da sunan uka guda uku amma wanda mai tambaya yake tambaya a kansa na sallar da da ake to ana yi ne kafin a tafi ruku wannan shi ne ita ce maganar da tafi ya ce malami ne na zo karatun jami'a a garin zaria daga kaduna sai na je gida ɗaukan abu shin zan yi kasuru ne koko zan ci sallah a an kana kan hanya za ka kai sallah ta kama ka kamar misali ka tsaya a masjidul musafir a rigaci kun sai kai kasurun ka sanan kana dawowa ma sai kai kasurun ka amma kauli raji in ka koma garin naku ka zauna kwana ɗaya za ka yi ko kwana biyu ga baban ka ga mama ka kila akwai masu ta a garin to cika sallah za ka amma daidai lokacin da kake kan hanyar tafiya to kai kasu. ba laifi bane haka in kana dawowa ma kai kasu. wato a zahar ka yi ta raka'a biyu la'asar ma ka yi ta raka'a biyu isha'i ma ka yi ta raka'a biyu su ne sallolin da ake musu kasuru magariba da asuba ba a musu kasu kasurun eh, magariba ta yi nawa raka da rabi akwai wani malami daga cikin malamai da alimamu kofi shi yana ganin ana ma magariba kasu malamai suka ce suka ce to ya za a yi ya raka'a ɗaya da rabi akwai wani zai iya faɗa mana yadda ake raka'a ɗaya da rabi <laughs> kaga ba shi sannan asuba ma ba a mata kasu malam ina don Allah ina so a janyo hankalin iyayenmu da su bari na yi aure ina da sana'a sana'ar yi amma sun ce sai na gama karatu ai mun yi wannan batun kwanaki kila ba ka nan ne eh, mun yi wani ya rubuta irin wannan takardar eh, a game da cewa wasu iyaye ke su hana 'ya'yansu aure ba daidai ba ne idan yaro yana da abin da zai yi zai iya riƙe iyalansa hana shi ya aure wannan shi ke haifar da musibin da suke faruwa sai mutum ya je ya shiga hanyar banna ya aikata abin da zai zama saban Allah ne ko kuma ya kai shi kuma saban Allah ana fara yin shi ne a hankali a hankali har ya zo ya zama mutum annakiya a zuciya da kasa bai kama damar yaro yana da abin da zai iya rike iyalinsa to a bashi ya aurensa shi kenan ai yin auren da ma da kara sa shi zama responsible ya zama mutumin da ya san abin da yake yanzu za ka ko 'yan siyasa ne idan mutum zai zai zai fito takara in bai da mata sai ya ruga ya je a mushi aure ya je ya aure saboda yana fitowa aka gaba sai ce wanda za a zaba mutumin da ko mata bai da ita ya zaya mutumin da ya kasa iya rike mata ya iya rike al'umma ko sannan kuma za ka ga mutanenmu sukan kyamaci a ce ga wani bai da mata ya zo yana jin su sallah ba fa addini ba ne wannan ya sa su amma dai ka ga laifinsu eh? kun yi shiru <laughs> ka ga da yadda damuwa damuwa kawai a ce gashi wani katotan ta zuru shine limamin yanzu a zo a gama sallah an gama sallar tare an gama sallar abin nan an gama sallar magariba an sha ruwa bai san me ya zai yi ba ka ga yadda damuwa kuma gan shi yana tara bara yana karban kudin masallaci da dan kosan da aka kawo saboda a gida ba bayani to ka ga yana daɗi saboda kalimamin ku yana da matar shi shi ya fi amma fa ba sunna ba ce aka ce haka ba <laughs> to shi ne wannan so daga aure yana sa mutane mutunci yana baka mutunci yana kara maka wata daraja da sauran mutane za su kallon ka kamala ce kamala ce a ce mutum yana da iyali yana koya mutum wani marubuci da ya rubutu eh, ya kafa hujja da wannan yake cewa a kalli shugabannin da suke iya ɗaukan nauyin mutane su riƙe musu amana ba ka gansu tun suna 'yan ƙanana ƙananan su suka yi aure sun saba dama da hidimar al'umma gidan shi ya saba bani bani ya saba a zo a ce ba kaza ya ɗauka ya bada eh, da makamancin haka so daga don ya riƙe al'umma suka ga abin bai zama masa ko ba amma wanda bai saba da bani bani ba shi kenan kuma sai ya zo aka bashi shugabancin al'umma shi kenan sai gan ba zai iya musu wani abu ba so daga a taƙaice dai iyaye su ji tsoron Allah ma damar 'ya'yansu suna da abin yi da za su iya riƙe iyalansu su su basu su yi aure shine yafi ya fi annabi sallama yace ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' ko fa man lam yajid alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'u asalin wannan hadisin yana da ban sha'awa ibnu mas'ud a lokacin ya tsufa a zamanin khalifancin sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu shikenan sai sayyiduna Usman sai ya ganshi sai ya ce ya Abdullahi karamaka Allah yace ka tsufa da yawa ka zo mu aura maka wata budurwa mana ta taimaka allura a dawo a zama eh, sabo kai ma shikenan sai Abdullahi ibn Mas'ud sai ya murmushi akwai almajirinsa da yake kusa da shi wani matashi ne sai ya ce masa kaji da kai halifa yake ku ne matasa sai ya ce lokacin muna matasa haka man Allah ta ya faɗa mana ya ce ya ma'ashar shababi ya ku taron matasa man istata'a minkum alba'ata duk wanda yake da ikon daukan nauyin mata alba'a malaman malaman hadisi sun yi sabani akan fasahan ne alba'a amma ibnu hajar rahmatullahi alaihi yace in an ce alba'a shine al-qudratu ala tahammuli mu'ani zawaji kawai ikon iya ɗaukan nauyin wahalhalin aure shi ne ake ce masa da'a ya zama yana da lafiyar da zai iya biya ma matar bukatar ta ta sha'awa ya zama yana da abin da zai ciyar da ita yana da wajen da zai ajiye ta a matsayin ɗaki ko gida yana da kuɗin da zai rika ci da ita in ba da lafiya zai kai ta asibiti da makamantan irin waɗannan to shi ake ce mishi alba'a sai mutum ya ce falle ta zawwaci ko ya aure fa innahu aghaddu lil basar shi ya fi sa mutum ya rinka idansa wa ahsanu lil farj kuma shi yake sa mutum ya tsara shi in mutum ya aure to ba a tsammanin sa kuma ya je yana leke leke ko yana kalle kallon abin da Allah bai halatta masa ya kalla ba ka iyaye su ji tsoron Allah a game da irin wannan halin da ake ciki akwai damuwa akwai wani irin wannan da ta faruwa wani yaro aka yi wannan ya kawo min kuka irin wannan a cikin bayanan da yake yi ya hatala sai yake ce min ai malam shi kan shi babana da bai yi aure kafin kamar zama kila ma bai kai ni ba lokacin da ya aure da ba zai haife ni ba ya ce in aka cire shekaru na a cikin shekarun baban ya ce to kaɗan za su rabu na ce masa ya daina faɗin haka na ce ka faɗi gaskiya amma dai ka daina faɗin haka ita to shi ne yasa baban shi bai hana shi ba lokacin da zai yi kuma lokacin su zamani bai ke lalacewa zamanin mu ba mu fa yanzu akwai wayoyi ba ba abin da babu a cikin waya na saban Allah akwai waya akwai kwamfuta akwai hanyoyin saba ma Allah ga nan da yawa to hanyar da mutum zai biya tsare kansa ita ce waccan hanyar da Allah ta'ala ya zaba mana a matsayin mu na yan adam musulmi ita ce a yi aure so da iyaye su ji tsoron Allah su daina wannan tunanin ba tunani bane mai kyau Allah shiryatar da mu da kara mana fahimta muna cikin aya ta casa'in da biyu, eh, muna cikin tafsirin ta ko haka ne ko wala ja ja'akum musa bil bayyinati thumma takhassum lil aqsa karanta ta malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون muna bayani a game da wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake goranta ma banu Isra'il Yahudu akan cewa ƙarya suke yi da suke ba da wasu uzuroran rashin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani a cikin hujjojin da Allah ya ci gaba da kafa musu ya ce ai annabi Musa ya zo muku da mu'jizozi masu yawan gaske kafin annabi Musa kafin a halakar da makiyin ku Fir'aunu da kuma bayan an halakar da shi kun ga mu'jizozi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba mu'jizozi masu yawa wanda kowa zai iya ganin su da idansa kuma ya taɓa su da hannunsa kuma ya ji su watakila da kunnuwansa amma duk da haka kuka kafirce karshe ma kuka zo kuka riƙe ɗan sa, kuna bauta masa bayan Allah ta'ala ya kira annabi Musa alaihi salam domin ya gana da shi ya ƙara masa wasu bayanai a taura bayan tafiyarsa kuka riƙe ɗan sa, wanda samiriyu ya zo ya sassaƙa muku shi ya haɗa muku shi alhali kuna masu zalunci to muna bayanin da babban malamin tafsiri Sheikh Abdul Qadir ya yi a cikin tafsirin sa Tajridut Ta'wil she lokaci ya muna ajiye kenan malam Shaybatul Hamdi yake cewa ay abattumul ijla alladhi sana'ahu lakum as-samiri kun riƙa bauta ma dan sa wanda wannan lalataccen halittar Allah as-samiri ya kera muku shi واتخذتموه إلها من دون الله kuka rike shi a matsayin abun bauta ko bayan Allah madaukakin sarki ba da an fara kakun Musa bayan annabi Musa ya rabu da ku zahiban ila miqati rabbih yana mai tafiya domin ganawa da ubangijinsa alƙawarin da suka yi da ubangijinsa cewa ya zo Allah ya gayyaci annabi Musa alaihi salam domin ya gana da shi ya kara masa daraja ya tafi to daidai lokacin da ya tafi nan shi kenan sai suka rike shi a matsayin abin bauta shi wannan dan marikin da shi as-samiru as-samiriyu yazo ya kirkiran musu shi wa fa'altum ma fa'altu kuka aikata abin da kuka ga kuka ga dama wa antum murtakibuna li afhashi dhulmi alhali kuna aikata abin da yafi zalincin da yafi kowanne muni wa a'zamihi kuma wanda yafi girma haitu ashraktun billahi domin kun haɗa Allah da wani a cikin bauta a'zamu dhunubi inda Allah ya ishraku billah zunubin da yafi kowanne girma shine mutum ya haɗa Allah da wani a cikin bauta kuka aikata haka wa inna shirka la zulmun azimun kuma lallai shirka zalunci ne wanda ya kasance babba wa hadha tawbihun min Allah tabaraka wa ta'ala wannan kushewa ce da gori da rufe baki da Allah maɗaukacin sarki yama li yahudi yahudawa wa tabqitun lahum ala su'i sani'ihim kuma Allah maɗaukacin sarki yana rufe bakin su yana kashe bakin su a game da wannan mummunan aiki da suka aikata fi ishrakihim billahi ta hanyar yadda suka kasance suna haɗa Allah da wani a cikin bauta wa mukhalafatihim lil anbiya'i da kuma saba ma annabawan Allah da suka rika yi ba annabi Musa kawai ba duk wani annabi da ya zo haka suka rika masa shin kunya har zuwa annabin karshe annabin mu sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce ɗabi'ar yahudawa so duka Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin abin da yahudawa suka yi wannan yana daga cikin abubuwan da yahuda suka yi na ƙarshe ƙarshe da annabi musa annabi musa alaihi salam shine ɗaukar ɗan maraƙin sa da aka kera shi daga zinariya aka kuma ɗibi wata aka zuba masa a ciki a matsayin tsafi aka riƙa matsa wannan ɗan maraƙin san sai ya riƙa wani ihu yana ƙara ana jinsa kamar yadda ɗan maraƙi mai rai yake yi suka yi wannan bayan annabi Musa alaihi ya tafi ya basu ya bar dan uwansa annabi Harunu alaihi ya zama ya kula da su ya ga lamurran su ya ci gaba da karantar da su amma daga baya suka yi wannan mummunan aikin suka karfin dan uwan annabi Musa alaihi salam annabi Harunu alaihi suka riki dan maraƙin bayan wannan shedanin ya zo ya kirkira musu wannan fitina wannan shine kissar ita ce kissar ittikhadul yahudi li'ijla ma'budin min dunillah yahudawa shirki dan sa a matsayin abun bauta ba Allah ba kamar yadda muka faɗi jiya Allah madaukakin sarki ya ba da cikakkiyar kissa ta yadda yahudawa suka rike dan sa a matsayin abun bauta a cikin suratu arafi da kuma suratu taha insha Allah ta'ala za mu ji waɗannan ayoyin aya aya domin mu fahimci sakon da Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana yake isar mana domin mu fahimce su sosai kuma mu ɗau darussan da suke ciki kan mu aikata abin da Yahuda wannan suka aikata Allah maɗaukakin sarki ya shirya kanta a cikin suratul arafi Allah maɗaukakin sarki ya kawo bayanin yadda Yahudawa suka rike dan marakin sa a matsayin abun bauta a ran ma Allah madaukakin sarki yace wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min huliyihim wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar na'am ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا نعم اتخذوه وكانوا ظالمين الله مدوكتين سركي يتشي واتخذ ولن سكي لكم مصاحب ذات يبود سورة العرب دقا آية تقريدة تمان سورة العرب دقا آية تقريدة تمانين دا أربعين دا تقص هزو آية تقريدة حمسين دهم ذات يبود واسو غني الله مدوكتين سركي يتشي واتخذ قوم موسى متانا النبي موسى سكركه min ba'dihi bayan annabi Musa ya tafi ya je ya gana da Allah min huliyihim daga kayan adam matansu ijilan ijilan jasadan suka ɗauki wani ɗan maraƙin sa a matsayin jiki jiki gashi nan ana ganin shi kamar ɗan maraƙin sa na gaske a'a samiriyu ne ya kirkiran musu shi da me da waɗannan gwalagwalan cewa yi awo masa gwalagwalan matansu ga baki ɗaya shi ke nan. Su a kawo masa duk wanda mata shi ke da kunne ko sarƙa ko awarwaro ko kuma munduwa shi ke nan suka zo ko zabba suka zo suka kawo shi ke nan sai je ya narkar da waɗannan zinariyoyin da ya narkar da su shi ke nan kawai sai ya zo sai ya sassaƙa musu an maraƙinsa ga nan a matsayin jiki lahu huwarun wannan ɗan maraƙin san yana da ƙara kuwa masdari ne na ismu saut kamar yadda kake cewa buka'un kuka kamar yadda kake cewa surahun ihu ko kamar yadda kake cewa kamar yadda kake cewa su'alun su'alun tari kaga duk sunaye ne na mai na sauti ala wazni fu'al to huwar kukan ɗan maraƙin sa kenan kasan larabci shi yana da yalwar kalmomi duk kalm duk dabba yana da suna yanzu dabbobi kowace dabba a harshen larabci kukanta na da suna amma mu kaga sai mu ce kukan zaki ko yana da wani suna yan kaɗan ne suke da suna kamar a ce haniniya doki ya yi haniniya ko sai kuma a ce haushin kare sai a ce sharar da kera da makamantan irin wannan amma larabci duk wata dabba da ta sani to kukanta na da suna kukan da zaki zai yi ba za a ce irin kukan da sunansa ɗaya da kukan kura ba haka na kura ba za a ce daidai yake da na akuya kowanne da sunansa to kuwa ce wannan dan maraƙin idan suka zo da shi sai a matsa shi sai rika kuka irin yadda dan maraƙin sa mai rai na gaske yake kuka shi Allah maɗaukacin sarki ya ce alam yarau yanzu yahudawa ba sa gani ba sa da hankali nan an ru'uya an ru'uya ta ta ta ta ta ta kwakwalwa alam yarau shin ba su gani ba za su yi tunani da kwakwalwarsu ba annahu la yukallimuhum cewa wannan dan marakin baya musu magana da za a tambaye shi a yi mishi magana ya za a yi kabauta ba abinda baya magana sannan Allah ya ce wala yahdihim sabila sannan da za su bata ba zai iya shiryatar da su hanya ba da mutum gidansa zai ɓata ya kasa gane hanya wannan dan barakin ba zai iya shiryatar da shi ya ce masa ai ga hanyar da za ka bi ba wala yahdihim sabila kenan Allah ce ittakhaduhu sirriki dan marakin sannan wa kanu zalimin suna masu zalunci zaluncin shirka ka daidai da wannan ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون اتخذوه وكانوا ظالمين sirriki dan barakin sannan alhali suna masu zalunci zaluncin da ake nufi ai wa kanu mushriki sun kasance masu shirka domin inna shirka la zulmun azim shi Allah madaukakin sarki yace ce walan ma su ke fi aidihim ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا نعم قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما سقط في أيديهم lokacin da suka ga sun fada a ƙasa abin da suka aikata a shi saban Allah ne mummuna abin da zai jawo musu hushin Allah na har abada abin da zai sa Allah shi ne su wuta har abada ba za su fita ba shine su kitsa fi aidi a lokacin da suka ga sun faɗi ba nauyi sun fahimci cewa abin da suka aikata shirka ne kafirci ne kauce ma hanyar Allah ne saba ma annabin Allah ne to me suka yi wa ra'aw annahum kuma suka tabbatar da cewa fa sun ata abin da aka dora su a kai sun kauce masa annabi Musa da ya zo da tauhidi ingantacce daga Allah a bauta ma Allah shi kai ka a hada shi da kowa a wajen bauta sai gashi kawai dan yayi yar tafiya tafiyar da bata wuce kwanaki 40 ba kwanaki 40 fa yayi kwana talatin Allah ya gayyace shi domin yayi to sai annabi Musa alaihi salam ya aikata abin da Allah madaukakin sarki bai sa shi yayi ba malamai suna kawowa cewa azumi ya yi da ya azumi sai ya ji bakin shi yana bashi sai ya asawaki Allah ce wa ya sa ka kai asawaki to tun da mun yi maka alƙawarin kwana talatin ne to yanzu mun mai da shi ya zama kwana arba'in fa tamma qatu rabbihi arba'ina laylatan sai Allah ya ci cika masa kwana arba'in to kwanaki arba'in ne fa baya cikin su amma kafin ya dawo sun yi tabbatar da sa sun bata addininsa da suka fahimci sun aikata wannan aikar qalu sai suka ce na in yarhamuna rabbuna wallahi idan ubangijin mu bai ji kanmu ya wa firla lana kuma ya gafarta mana ba na kunan da min khasirin wallahi sai mun zama cikin tababu suka nuna sun tuba kamar da gaske sayyidina ali radiyallahu anhu kamar da imam eh, eh, eh, asyuti ya rawaito a cikin addu'u limansur sannan imam al-hakim ya rawaito shi kuma yace isnadin sa sahihi ne yake cewa lokacin da suka ga fahimci sun aikata wannan sai suka ce sun tuba shi annabi Musa ya ce a'a tuban baki ba zai isa ba yanzu ku dakata mu ji abin da Allah madaukakin sarki zai ce ku yi shi kenan sai Allah madaukakin sarki yama annabi Musa wahayi cewa faqtulu anfusakum kowa ya kashe kowa ya kashe dan uwan shi kawai shi kenan wance ya kashe wance wance ya kashe haka aka musu azaba kuma ka ji wata rahama ta Allah sai Allah ya sake tayar da su kuma ya hura musu rai ka ji wata azaba Allah ya sa su suka kashe kawunan su. wance ya kashe wancan wance ya kashe in wance ya kashe wancan shi ma wancan sai ya kashe shi shi ma wancan sai ya kashe wancan in wance ya kashe wancan in ya zama saura mutum ɗin shi ma sai ya kashe kanshi faqtulu anfusakum aka ce su kashe kawunan su. bayan sun kashe kawunan su na wani lokaci sai Allah kuma ya sake tayar da su a ga ko za su tuba sun tuba wallahi ba su tuba ba iya ta kunsu su suka ba dai shi yasa babu mutumin da kwakwalwar shi take a dushe amma mutumin da zai tsammani cewa wai yahudawa da yake rayuwa da su a yau wai za su nuface shi da alkhairi ko za su yi wani abu wanda zai zama ci gaban rayuwarsa duk mutumin da ya wannan tunanin to ya zama tunanin sa mara kyau tunanin banza yake da shi kwakwalwar shi a kulle take yahuda ba za su taɓa nufin musulmai da alkhairi ba domin ga yadda suka rika ma Allah ga yadda suka kama annabawan Allah to waye kai waye ne ake tsammanin cewa yahuda wannan su tsaya su yi abin da ya kamata a yi to Allah madaukakin sarki yace su kashe kawunan su kuma suka kashe kawunan su Allah ya take sake shayar da su sun gyaru ba su gyaru ba ba su canza ba suka ci gaba da miyagun ayyukan da suke aikatawa Allah shirye ta da sai Allah madaukakin sarki sai ce walam ma raja'a Musa walam ma raja'a Musa ila qaumihi غضبان أسفا نعم قال بئس ما خلفتموني من بعدي نعم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه نعم قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين الله مدوكتين سلكي سيتي ولا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا a cikin tsaha Allah zai ba mu labarin cewa tun annabi Musa na can wajensa a lokacin da suke ganawa Allah ya ba shi labarin cewa mutanensa fa ba akan abin da ya basu suke ba sun shi. sun koma suna bauta ma ɗan maraƙin sa wanda as-samiriyu ya sassaka musu shi to anan sai Allah madaukaki saki sai ya yanke labarin sai ya ce walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya dawo zuwa ga mutanensa ghadbana yana cikin hushi asifan da damuwa malamai suka ce al'asaf fawqa al-ghadab yafi al-ghadab damuwa da baƙin ciki hankalin kai shine ne ake ce musu al'asab shi yasa baban annabi yusuf ya ce wa asafa ala yusuf ya ce wa aina hu min al-huzni huwa kafi Kullum cikin damuwa ce. shi yasa ba har suka ce tallahi tabta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min al kike Kullum ba ka da batu sai yusuf Kullum magana kake nan yusuf shi wa asafa ala yusuf ce wayyo Allah damuwa ta da bakin ciki na kullun da yana kan Yusufu ne shi yasa sai suka ce tallahi tafku tafku Yusufa ce mun rantsa da Allah dai haka zaka tsare dai kana tuna Yusufun nan hatta ta kuma aradan aw takuna min al-halikin haka ka lalace tsufanka ya karu ka ƙara makancewa sannan ka kasance cikin waɗanda ma za su mutu daga baki baki daya saboda damuwar Yusuf to ne nan annabi Musa ya dawo ila qaumihi na asifa hala kaunihi na asifa shi cikin hushi gashi cikin baƙin ciki da damuwa ya dawo cikin damuwa qala da ya zo sai ya ce ma mutanensa bi ma khalaqtumuni min ba'di wallahi tudda abin da kuka mayyana da shi bayan tafiyata na bakku akan tauhidi kun yi alkawari za ku tsara alkawarin Allah ku ci gaba da bauta ma Allah amma abin damuwa gashi yanzu daga tafiya ta kwanaki arba'in kun lalace kun zama mushrikai kun riki abin bauta ba Allah maɗaukacin sarki ba a ajiltum amra rabbikum yanzu kun kuna gaggawa ne game da al'amarin ubangijinku yanzu kwanaki arba'in ba za ku iya haƙuri ba in ma wani abu ne ya zo ba za ku ci ko mu dai barin sai annabi Musa ya dawo sannan za mu yanke hukunci kai samiri ka zo da wannan abin haka? ka dakata sai annabin mu na Allah ya dawo annabi Musa alaihi salam sai mu masa tambaya in abin da ka zo da shi gaskiya ne sai mu rike idan kuma abin ba na gaskiya bane ba za mu rike ba kaga bambancin sahabban annabi Musa alaihi salam kenan da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sahabbansa zuwa wata bukata sai ya wa'ammar alaihim amiran sai ya nada musu wani shugaba da ya nada musu wani shugaba shike nan ran nan sai shugaban kawai ya hasa wuta ganga ganga wuta na ci bal bal bal bal bal bal sai ya ce musu su zo su shiga sai suka ce a'a ma shiga wuta kuwa wutan nan fa ita ta sa saboda mu guje mata fa muka ba annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk mutumin da ya mutu yana kafirci wuta zai shiga to ya za a yi mu shiga wuta tun a duniya yace ni fa shugaban ku ne suka ce eh kai shugaban mu ne amma dai ka dakata da wannan umarnin da ka bamu sai mun koma mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji ko shi kenan suka gama kwanakin bukatar su da annabi ya tura su suka koma shi kenan da suka koma sai suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari manzo su ne ce wallahi da kun shiga wuta na har abada ba za ku fita ba daga wannan wutar da ya sa ku kuka shiga to har abada za ku shiga wutar jahannama ba za ku fita ba ai innama ta'atu fil ma'rufi ana yi ma shugaba da'a ne a cikin umarnin da ya bada wanda ya dace da umarnin Allah idan shugaba ya bada umarnin da ya zama na saban Allah to a wannan umarnin shi kadai ba za a masa biyayya ba wasu suna kuskuren fahimta sai su ci shi kenan sai a masa tawaye a'a wannan aqida ce ta yan shi'a da khawarij da mu'tazila su a wajen su idan shugaba ya bada umarni ɗaya mara kyau to ya fita daga shugaba kenan gabaki da a tsige shi a'a wannan umarnin da ya ba da mara kyau ba za a masa biyayya a kansa ba amma da yanzu zai janye wannan umarnin ya ba da wani umarni wanda yake mai kyau ko kuma bai janye shi ba amma ya ba da wani umarnin mai kyau to wajibi ne a masa a cikin umarni mai kyau ga bambancin sahabban annabi mun sa kenan da sahabban annabin mu sallallahu alaihi wa sallam su cewa suka yi a shi mun je mun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan sahabbai annabi sama ya tura su wani dai al'amari shi kenan sai limamin su ya kasance duk sallah idan ya gama kowace raka'a idan ya gama karatun sallah sai ya rufe ta da qul huwallahu ikhlas suna jin damuwa a ransu amma sai suka batta a cikin zuciyarsu sai da suka koma suka tambayi annabi sallama sai manzo sun ce, saluhu lima yaf'alu dhalik ku tambaye shi me yasa yake haka Ƙala sai wannan sahabin sai ya ce inni uhibbu hali annaha sifatur rahmani shi ina son suratul ikhlas ne shi yasa nake yawan karanta ta domin ita sifar Allah ce sai manzo Allah sai ya ce Allah ya mun wahayi akhbiruhu fa inna Allah yuhibbuhu kama yuhibbu hadhihi surata ku bashi labari Allah yana son shi kamar yadda yake son wannan sura sifa Allah kaga sai da suka koma suka tambaye manzo Allah sallallahu su ko mutanen annabi Musa alaihi salam kai tsaye da Musa samiri kamar yadda ake ce masa duk da Imam Ibn Kathir na cikin al-Bidaya wa Nihaya yace ba sunansa Musa ba sunansa Harun to Qur'ani dai da ya ce mana sunansa as-samiri Musa ne Harun ne sai mu tsaya as-samiri shi yasa kina za ku ji ban taba cewa Musa ba sai yanzu na faɗa shi ma yana jin kamar ko tuntuban harshe ne ne wallahu alam samiri da sunansa kenan wanda ƙur'ani ya sa masa ya faɗan mana amma musa ko harunu to wannan a cikin isra'iliya ne ba tabbas ɗin sunansa musan ko kuma harunu mun gane ai har wani ne waka yana cewa wa musa alladhi rabbahu fir'aun mu'minu wa musa alladhi rabbahu al-ilahu kafiru wai musan da ah, ah, ah, abin nan fir'aunu ya rene shi sai gashi ya zama mummuni ya zama manzan Allah sai a gidan fir'aunu Musa ya taso ko shi kuma a samiri a kissar da ake ba da Allahu alam bi sihatiha wai da uwar shi ta haife shi sai ta yadda shi sai Allah ya dauko ya sa mala'ika Jibril wai ya rene shine daga baya kuma zai zama wannan lalataccen wannan kiso shine ba su da tabbas to annabi Musa alayhi salam ya ce ajiltum amra rabbikum wai kun yi gaggawa ne kun kosa ne a game da al'amarin ubangijin ku kwana arba'in ba za ku jira ba wa alqal alwaha annabi Musa saboda fushi da damuwa to sai ya wurgi da alluna allunan nan kun sabon da ke jikin su rubutun at kamar yanzu misali a ce rubutun alqur'ani saboda fusata da tashin hankali da ka shiga sai kawai shi waji da shi wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilai yaje ya kama kan dan uwansa yana jijjigawa yana jijjigawa qala ibn umma yana cewa ya kai dan uwana shi shi shi sai haruna yake ce masa kenan yabna umma ya kai dan uwana innal qawma sab'afuni wallahi mutanen nan sun raunana ni sun karfi na wa kadu yaqtulunani kai sun ma nufin fasa kashe ni wata ran da na matsa musu da wa'azi kamar yadda mu ji wa'azin sa a cikin su wata tsaha ai sun nemi ma su kashe kadu yaqtulunani kenan fala tushmit bi al a'da ya ɗan uwana ka kunyata ni kuma hannun abokan gaba idan ana faɗa da ɗan gida da ɗan gida to ba a barin magabta su je faɗan cikin gida ne shine wani malamin tarbiyya yake cewa in za ka yi faɗa da matarka ka bari ya'yan su gani in dole sai kun yi faɗa sai ka bari sai sun tafi makaranta sai ta sa kayan faɗa kai ma ka sa ku kulle kofa ba wanda zai sani ka bige ta ta bige ka wanda ya kada wani shi kenan ko gama faɗan ku shi kenan sai ku buɗe kofa kowa ya je wanka kaga ba wanda ya sani kaga haka ya kamata sannan idan abokanan gaba sun ɗauki wani ɗan uwa a matsayin abokin gabansu to bai kamata ɗan uwansa kuma ya zo ya kunyata shi a gabansu ba ana faɗa tsakanin wasu magabta da wani sun masa taron dangi to bai kamata kuma ɗan uwan shi ya zo ya nuna cewa shi ma yana da matsala da shi ba sai ya shanya matsalarsa wannan yana cikin hikima ta rayuwa da shi na annabi Musa annabi Harun yake ce ma annabi Musa dan uwansa fala tushmit bi a ya kai ɗan uwana ka sa abokanan gaba su mana dariya Aisha ma tusul adai ita ce dariya abokanan gaba abokin gaban ka ma yana nan yana dakon ka sai kuma wani ɗan uwanka sai zo ya kunyata ka a gaban shi shi zai ce ah ka gani sai ya ji daɗi ya ce ah to ai ban ma sani ba shi Ɗan uwan shi ma ya karɓan mun fadan to ai shi kenan ashe ma da sauki وإخوان حسبتهم ذروعا فكانوها ولكن للأعادي وخلتهم سحاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي وقالوا قد سعينا كل سعي فقلت نعم ولكن في فسادي شيء أن أواناني نسال ما وذات شيء وذات su ذات ضمم kariya a matsayin قوى fakanuha sai suka zama haka sai suka zama garkuwa amma walakin lil a'adi sai suka je suna taimakon abokanan gabana wa khiltuhum tihaman sa'ibatin na tsammane su za su zama ‘yan uwana ne za su zama masu za su zama wasu makamai ne wanda za a ɗauka a yi amfani da su domin mace nasara fakanu ha walakin fi fu'adi amma da suka tashi za su yi ni suka rika kamawa a zuciyata bayan haka da muka dawo gida faƙalu kasu aina kulle sa'i ya ce sai suka sha mun yi duk ƙoƙari domin mu taimake ka faƙultu na'am walakin fi fasadi sai na ce ya eh, kun yi amma dan ku bata ni to kaga shine wannan wa zulmu dawi quba ashaddu madadatan ala al-mar'i min waqi al-husam al-muhannadi dan uwanka ya bada kai to gyara a ce a ɗauki makami a daba maka a cikin cikinka to daga idan ana faɗa ga magabta a gefe to in ana faɗin cikin gida fitowa ake sai a nuna ai ba komai sai a tafa a tafa ai ba damuwa ba komai sai an koma gida sai a ci gaba da kowa sai cire rigar shi a ci gaba da yamma in aka gama amma da an fito waje ka abokanan gaba su gari kaga yan siyasan mu abinda ba su iya ba ke ba su da wannan siyasa ba ku faɗa a cikin gidanku magabcinku ya gane kuna faɗa kunya kuke ji kuna ba shi ƙarfi kenan amma dai yan siyasan mabiyanci ba su da wannan fahimta Allah shi rikin da mu da su gaba da ba su gane haka taimakon da kake yi balarabe tun kafin zuwan musulunci cewa yake unsu a haka walau bi sauti idan ana rigima da dan uwanka in ba za ka iya komai ba to taimake shi ko da ihu ne kai kai ta ihu kana mune mune mune kana nuna kamar abin nan domin eh, sauti a yaƙi na nuna cewa ku kuke cin nasara eh ai shine shine haushe yake cewa dokin mai baki ya ku gudu mai baki ana nufin mai surutu in kullum kai ka mallaki eh, kafafen yada labarai za a yi ta jin ka kada ta kai kake nasara ko da ba kai kake yi ba ita ce wannan tintin tsohuwar siyasar zamantakewa ce ka taimaki ɗan uwanka naka sai naka in kuna da rigima ku sai ku shiga cikin gida ku shiga ɗaki ku kulle kofa ba wanda zai gani ku gama duk abin da za ku yi ku fito ta ake ka'ida ta aka akhaka zaliman au mazluman kun san ka'ida ce tun kafin manzo Allah sama ya zo akwai ta karin magana ne na larabawa unsur akhaka zaliman aw mazluman laraba suna cewa ka taimaki dan uwanka ko shi ya zalunci ko kai ka zalunci ko ko shi aka zalunta su haka suke yi da ka zo ka tarar da ana faɗa dan uwanka sai ka goyi bayan shi sai ka goyi bayan shi haka suke a jahiliya da manzala sama yazo sai ya ce eh unsur akaka zaliman aw mazluman sai sahabbai suka ce to mun san yadda ake a jahiliya amma yanzu da musulunci yazo ya dame sai manzo Allah ya ce wanda aka zalunta ka kwato masa haƙƙinsa wanda ya zalunci shi kuma ka hana shi zalunci Kare ka taimaki dan uwanka ko shi ya zalunci ko shi aka zalunta amma ba ka zuwa a gaban abokin gabanka ka kunyata dan uwanka ka muzanta shi ba daidai bane wannan kuskure ne wannan darasi ne babba a rayuwa annabi harun ya ce ma annabi musa alaihi salam wala taj'alni ma alqawmi zalimin sannan ya dan uwana kakka kan cikin wanda suka yi zalincin nan ni ba ban bauta ma gunkin nan ba ban bauta ma dan maraƙin nan ba amma ka ga a kaina ka huce ni ka zo ka fara a tsaha ba kan shi kawai ya kama ba a gemunsa har da gemunsa. Shi ne a nan kafin mu zo Sheikh Abubakar Jabiru Jazairi hafizahullah Allah ya bashi lafiya yake cewa a nan akwai istinbadi akan cewa ashe Qur'ani ma ya ce a bagge mu ga ya annabin Allah na da mu ko la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si kaga annabin Allah na da gemu to ne wannan saboda annabi harun alaihi salam ya lallashi dan uwansa annabi musa sannan wannan na nuna mana hushi ba abin da ba zai ja mutum yayi ba shi yasa manzo sun ce la ta inda yadda zaka yi kai hushi to kai in kuma har kai hushin ka bari hushin ya rinjaye ka shi sa ya ake son idan kai hushi to alhilmu ya zo alhilmu abin da ake ce ma alhilmu malaman al-akhlaq suka ce shine dabbun nas inda haijanin ghadab a lokacin da hushi ya zo maka ka iya tsara kanka kar ka aiwatar da abin da hushin ya sa ka kai domin hushi wani zubin ya kan saka kai bugu in bugu ne hushi ya kan sa ka faɗi miyagun maganganu to kar ka faɗe su shi yasa yi tuntun suka ce idan kai hushi in a tsaye kake ka zauna in kana zaune to kanki shingida annabi sallallahu kuma yace to baki ɗaya maganin hushi in mutum ya hushi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim hadisi da kusan aljama'a ga baki da sun ruwaito shi bukhari da ya ruwaito shi da wasu malamai a cikin magwaita hadisi annabi sallallahu ya ga wani mutumi yana ta hushi dan uwan shi na ta lallata sa manzo sun ce inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajib wallahi ni na san abin da zai fi da ya faɗa wannan abun fushinsa zai tafi annabi sun ce lau qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim la zahaba anhu ma da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da fushin sa ya tafi to annabi Musa gashi ya wushi kun ga abubuwan da ya aikata na farko ya wurgi da allunan attaura saboda hushi wa alqal alwaha kaga na farko ke sannan na biyu wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilayhi ya kama kan dan uwansa yana girgizawa na uku a tsaha ya ce masa Allah ka tabi ani afa asaita amri me yasa da kaga sirri ki a dan marakin sa suna bauta masa me yasa baka biyo ni ba kana dai nufin ka saba umarni na kenan abinda na sa kai ba shi kai ba kenan kaga duk cikin gushi annabi Musa alaihi salam yake wannan sannan darasin da zamu fitar a nan kuma yana nuna ashe kowa zai iya yin gushi in annabin Allah ya gushi to kowa zai iya yin gushi iyaka abinda ake bukata shine kada ka bari hushin ya rinjayi natsuwarka kada ka bari hushin ya rinjayi haƙurinka shi yasa ake ruwaitowa daga al Shafi yake cewa man istughdiba falam yaghdab fa huwa himaru ko man istusbira falam yasbir fa huwa kadhib tun mutumin da aka bata masa rai amma ya ki nuna bacin ransa to ya zama jaki jaki ne mana amma bayan an haƙurantar da shi an bashi haƙuri aka ce kai haƙuri mana sai kuma ci gaba da ihu yana maganganu to wanda ya nuna shi kare ne Fa'ida ce. so daga hushi akwai shi akwai hushi a musulunci sannan nan hushin da annabi Musa alaihi salam yi malamai suka ce hushi ne na wajibi hushi ne na tilas domin nan ne alfarma Allah aka keta a inda kai ba a san ma kai hushi shine a abin da ya shafi ka yanzu shi ke na wani ya zo ya mare ka ko ya cutar da kai ko ka je ta zagin ka shi ke kale To wannan shine ake so amma idan Allah madaukakin sarki aka ta alban masa to anan kai hushi in ba kai hushi ba ma ka saba ma Allah to nan annabi Musa shirka ya zo ya ga ana yi fa kaga ai dole ya fushi so duka hushinsa da yayin nan hushi ne ma na ibada ana da bukatar sa iyaka abinda hushin ya jawo ya aikata daga baya to shine abin da ya zama ba a san shi tun da gashi ya kama kan dan uwansa yana girgizawa ya faffaɗa masa maganganun da za su hasala dan uwan nasa to su ne duka haka waɗannan ayoyi ga su ba mu gama shi ba kuma ana nuna mana lokaci yayi karanta aya daya a tana da tsawo karanta dai ayar da annabi Musa ya addu'a qala rabbi wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin da annabi Musa alaihi salam hushin sa ya tafi ya fahimci cewa babu ruwan dan uwansa Haruna a ciki sai ya addu'a ya ce rabbi firli wa li akhi ya Allah ka gafarta mini ni da dan uwana su kuma waɗanda suka je suka rike ɗan barakin za su je su ji da kansu rabbi firli wali akhi ya Allah ka gafarta mini da dan uwana kaga nan ma a kula da bin addu'a da muka faɗa jiya cewa in za ka yi addu'a ka fara ma kanka sannan ka yi ma wani ko qala rabbi ighfirli ya Allah ka gafarta mini wali akhi sannan da dan uwana wa adkhilna fi rahmatik ya Allah ka shigar da mu cikin tausayinka mu biyun nan wa anta arhamur rahimina ya Allah kuma kai ne majinkan masu jin kai kai ne mafifici a cikin masu jin kai gabaki daya cikin masu tausayi babu wanda tausayin sai ya kai naka Allah madaukakin sarki ya mana ya shigar da mu cikin addu'an nan da Annabi Musa alaihi salam yayi Allah ya gafarta mana ya ji kanmu Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya albarka a cikin rayuwar mu ya shirya mana da zuriyar mu ya gafarta ma iyayen mu ya da malaman mu Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabannin mu ya musu jagoranci ya dora su akan turba wacce take ta daidai ya kare su daga aikata abin da ba daidai ba sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi alihi wa ashabihi an ce a fara sanar da mutane afwan an canza lokacin sallar iri an tuyo min da sakon na manta tun sirran to to shi kenan an jawo hankali na an tuwo min sakon tintini an ce akwai dan amendment da za a yi da kuwa ko za a yi za a yi canji kila وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته